subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkuku ta kun karshe. Kashi na arba'in da uku. Sassauta muryar sa yayi. Ke yi min shiru in ba haka ba zan bata miki rai. Yatsun hannunta na kirma da toshe bakinta. Sam ta kasa kallon cikin idanuwan shi. gashi ya matso kusa da ita kamshin turarensa duk ya gama kashe mata jikinta idan kina son zaman lafiyar ki ki je ki faɗa mata ba kya sona ban yi miki ba muryarsa da shishekar kuka ta ce muryarta da shishekar kuka ta kai hakuri amma ni ba zan iya ba saboda ina ganin girmanta sai dai kai ka je ka faɗa mata da kyar ta karasa maganar tana faman jan numfashi tausayinki nake ji bana so ki da na sani wallahi bani da mutunci ni ban ma shirya yin aure ba saboda baya gabana ni na fi sha'awar yin sharholiya ta san raina ya faɗa yana shafa sajen fuskarsa yanzu ke kin yarda ki aure dan iska mai mu'amala da matan banza ya faɗa yana cizon lips sa da masifa tuncina masa kai ta yi alamar eh ita kanta bata san ta yi hakan ba bata sanya a zuciyar zuciyarta take jin ƙaunarsa ba a maimakon ta ji haushin kalamansa dafa kansa yayi da hannu ɗaya kafin ya furta look idan burge ki nake yi na ji zan baki kaina amma ki janye batun nan saboda ni ban shirya ban shirya ma aure ba ko auren zan yi ba zan auri wanda bata kai aji na ba bana so ki jefa ki cikin hatsari kar ki ga kamar ina lallashin ki momin mu kaifi ɗaya ce idan ta farta magana babu wanda ya isa ya dakatar da ita shi yasa nake lallaba ki saboda ki kaɗai ce zaki canja ra'ayinta Zara da ke ta faman yin shekar kuka muryar ta na rawa ta ce har abada ba zan iya tunkarar ta da maganar nan ba sai dai kai ka je ka faɗa mata bata ƙarasa maganar ba ya daka mata tsawar da ta firgitar da ita nuna ta yi da yatsun hannuwan shi share hawayen kan fuskar ki ki tashi mu je ki faɗa mata ba kya so na ban yi miki ba muryar ta kasa kasa ta ce ai na faɗa maka ba zan iya ba bata ƙarasa maganar ba ta ji ya haɗe bakinsa a cikin nata wani irin bugu zuciyar ta yi mata gaba ɗaya ta kasa taɓuka komai har sai da ya gama abin da zai yi kafin ya zame harshensa sai saurin zuge glass din motar ya yi saurin zuge glass ɗin motar ya tofar da nyawun bakinsa tsabar wulakanci ya zari hanki yana ƙara goge bakinsa kamar wanda ya taɓa najasa rushewa ta yi da matsanancin kuka ganin irin wulakancin da ya yi mata abin da ya fi ƙona mata rai sanya mata harshe da ya yi a bakinta a rayuwarta ta tsani namijin da ba muharramin ta ba ya taɓa ta tsawa ya kuma daka mata tuni ta shiga taitayinta kaɗan kika gani wannan so mun taɓa ne idan har baki janye kudirinki a kaina ba zan ci gaba da amfani da ke ne ya faɗa yana mai ƙara jaddada mata ki share hawayenkin nan ki tashi mu je ki faɗa mata kin janye muryar na kyar ta amsa masa da to shi umar murmushin gefen fuska ya sake dama ya san za ta amince ko don saboda abin da ya yi mata don ya fahimci ba 'yar hannu ba ce tana da kamun gaishe sa ya tsorata ta hanki ta zaro ta share hawayen fuskarta sannan ta daidaita nutsuwarta kafin ta buɗe motar ta fito shi ma ya fito ta ɗayan ɓangaren suka nufi hajiya saratu da ke a tsaye can nesa da su tun kafin su ƙara so ta nufo su fuskarta da fara'a ta ce son ina fata kun sasanta kanku nuna nuna ta ziyan yayi ki faɗa mata abin da kika gaya min a cikin mota amsa masa dai kafin ta kalli hajiya saratu zuciyar ta cike fal da tsoronsa ta ce mun gama magana da shi kuma mun fahimci juna a gigice ziyan yake kallon zara jin abin da ta ce zuciyarsa ba karamar hasala ta yi ba bai taɓa tsammanin yarinyar za ta yi taurin kai ba sarakin tabbata ya yi miki amma me yasa naga idanuwanki sun yi ja da sauri zara ta ce kaina ke yi min ciwo har faɗa masa nayi shine ya ce ya kamata na tafi gida na huta za mu yi magana a waya da tsantsar mamaki ziyan yake kallanta gashi ba halin ta ƙarya ba gashi ba halin ya ƙaryata ta dan ya fahimci dan ya fahimce ta kama zuciyar momin su na ji daɗi mai son dama na san ba za ka ƙi yin da na yi maka ba da a ce zaid ne ba lalle ya amince ba saboda shi na dadinsa ne kai kuma nawa ne hakika yau ka faranta raina mai son Allah ya yi maka albarka Sara kima na gode miki sosai da kika aminta da tayina insha Allah ba za ku yi dana sani ba ina da tabbacin hakan ta faɗa tare da janyo ziyan da Zara ta yi hogin ɗinsu tana ɗan bubbuga bayansu sai faman farin ciki take ta yi yayin da su kuma zuciyoyinsu suke a kuntace da bakin ciki ziyan ko za ka kai ta gida ta faɗa bayan ta raba su daga jikinta da sauri zara ta ce mami manta na zo da mota ɗina oh eh haka ne na shafa'a mu je son ka ta tafi a tare da ziyan suka raka zara bakin mota bayan ta shiga ta zauna hajiya sarar ta ce sarkata anya za ki iya driving din nan kuwa ko dai ziyan ya kai ki wani irin mugun kallo ziyan ya watsa mazara da sauri ta ce a'a amoni wallahi zan iya ba sosai nake jin ciwon kan ba to zara ki kular min da kanki sannan ki gaishe min da mutanen gidan insha Allah gode sosai harara hajiya saratu ta watsa ma ziyan kai ba za ka yi mata ban kwanan ba a haka za ku yi auren yana faman ya yana faman ya mutsa fuska ya ce bai sai mun yi waya a ran shi za ki yi da kin sani bayan ta baro estate din har ta hau kan titi tana driving zuciyarta bata daina tariyo mata kalaman ziyan ba uban tagumi alina ta zabga da hannu daya tana kallon zara da ta kammala bata labari sara kin yi kuskure wallahi me yasa baki dauki shawarar shi ba kin faɗa mata ba kya san shi zara ina guje miki auren mutum mara kunya irin shi kowace uwa burinta ta sama ma 'ya'yanta uba na gari wanda za su yi koyi da shi su kuma yi alfahari da shi ba irin ziyan ba san bai dace da ke ba zuciyarta a jagule ta faɗa kwata-kwata ziyan bai kwanta mata a ranta ba tun kafin ma ta ganshi. shi zara tana shi shekar kuka ta riko hannunta ki taya ni da addu'a ita na fi bukata anti alina ba wai na kasa faɗa mata bane ina san shi ne jinjina kai alina ta yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan zan taya ki da addu'a idan alkhairi ne shi a gare ki Allah ya tabbatar mana da shi idan kuma aka san haka ne zan roki Allah ya shiga tsakaninku bayan haka dole su momi su ji maganar nan kwantar mata da hankali Alina ta ci gaba da yi sai dai komai ya sai da komai ya lafa tukunna Alina ta ce ina alkawari na kin ce zaki daukar mun hotunan dina din gani jiya da suna kwana a raina ganin kin kwaso gajiya ne yasa ban takura miki ba murmushi Zara ta sake tunawa da Onesa yarinyar da ta kwanta mata a ranta anti Alina akwai labari zaki sha labarai ta faɗa tare da janye baby Junaid da ke allon gwabe a jikinta kamar mai jin bacci yayi shiru yana ta sauraron su gado tana nufa ta ɗauko posa ɗinta ta ciro wayarta don ta nuna ma anila hotunan da ta ɗauka tare da unesa kwatsam wayar ta fara ringin da sauri ta yi fikin ganin sunan abi barka da safiya abi ina kwana lafiya lau zara ina alina ne da sauri ta ce ga ta nan a ɗakina oke ki faɗa mata kawarta ta turo min da sako ta layina ta zo ta same ni a ɗaki ina jiranta amsa masa ta yi da to bayan ya kashe kiran ta duba alina da ke kallonta cike da son jin me abi ya faɗa mata abin ne ya kira ya ce in faɗa miki kawar ki ta tura masa da sako ta layin shi ki je ki same shi a ɗaki da alamar mamaki alina ta furta kawata kuma anya kuwa abi ya karanta sakon daidai idan ba haka ba ni wace kawa ce gare ni da zan bata layin abi anti alina ki je kawai ki gani ba mu san menene aka turo ba amsawa ta yi da to a hanzarci ta miƙe ta bar Junet a ɗakin riko hannun shi Zara ta yi zo na in nuna maka hotunan Dina gefen gado ta zauna tare da daura shi akan cinyarta ta bude gallery tana nuna mishi hotunan su lokacin da ta bude hoton Unesa ya bayyana Wub Junet ya fuske wayar daga hannunta yana faɗin Angel Angel Angel har sai daga ban zare ya faɗi a matukar rude take kallon shi ba tare da ta fahimci me yake nufi ba Salsabil a can ko ɓangaren bangaren Salsabil zaune yake kan sofa hannun shi rike da wayarsa har ya kammala shiryawa sai faman duba agogo yake yi har ya fara gajiya da jiran su ya tare da kallon su suna a zaune tsakar falon suna cin abinci mutum ɗaya ce dai babu a cikin su Khadija da ke a can cikin toilet tana wanka akalla ta shafe kusan awa ɗaya da rabi har yanzu ba da fito ba gashi har ƴan uwanta sun kammala shiryawa dan Allah ku yi sauri ku karasa kun ga har karfe biyu ta buga amsa masa suka yi da to yayin salsabil Khadija fa har yanzu bata fito ba ko banda ita za mu tafi Rubina ce ta yi maganar. Ban san ya zan yi da ita ba. So take ta bata mana lokaci bari na je na dubo ta. Ya faɗa tare da miƙewa ya nufi upstairs. Wallahi da ma mu tafi mu bar ta a gida. Kada ta mana hauka. Tunda ya salsabil ya ce wuyar wurin gasar kyau za mu je kuma in muka ce za a ba mu kyautar wani abu a cewar Hibba. Rubina na murmushi ta ce ni zan cinye mana gasar saboda na fi ku kyau. Harara Hauwa ta galla mata. A haka ɗin dubi kuma tanki kuma ai cewa yayi sun fi son mace doguwa mai gashi mara jiki mai dogon hanci daura fuska Rubina ta yi rai a ɓace ta ce wallahi in dai ba ni zan ci ba sai dai kowa ya rasa ta faɗa tare da kai hannu ta ɗauki robar zuma ta rinka watsa musu akan rigunansu azabare suka miƙe suna faman zara idanuwa ganin ta ɓata wankansu wallahi baki isa ba sai na rama mana Sara ce ta faɗa da sauri ta fizgi zumar ta matsa mata a jikin rigarta fashewa ta yi da kuka tana faɗin wayo Allah ya salsabil sun ɓata min kayana shi kenan ni ba zan ci gasar kyau ba tsugunnawa ta yi a gaban kayan abincin tana haki ta ɗauki coke da niyyar ta watsa musu damƙo hannunta hawa ta yi nan fa faɗa ya kace mai a tsakaninsu daga wanda za a jama gashin kai sai wanda aka caɓa ma kwalliyar fuskarta mubin da ke a zaune yana kallon su sai faman tikar dariya yake yi duk wannan bidirin da suke yi salsabil bai sani ba yana a tsaye bakin kofar toilet din ɗakin su Khadija ba irin bugun kofar da bai yi mata ba akan ta fito amma ta ki ko tanka masa rai a bace ce wallahi idan kika bari na sa kafa na bar ɗakin nan sai dai ki zauna a gida babu inda zaki je muryar ta da shekar kuka ta ce wayyo Allah ya salsabil ba kai ne kace za mu je gasar kyau ba shine fa nake shine fa nake so in koma fara waro ido waje jin soki burutsinta cike da takaici ya furta baki da hankali ne ta ya za a yi ki koma bara Wa ya faɗa miki sai farare suke cin gasar kyau to bari ki ji in faɗa miki bakake su ne suka fi lashe gasar muryarta da shagwaba ta ce ni dai Allah ba wani nan wayo kake so ka yi min don kada in ci dafa kansa yayi da hannu ɗaya ke zaki fito ko ba zaki fito ba shiru ta yi ba ta tanka masa ba buga kofar yayi da karfi Khadija ranki zai baci in baki fito ba still ta tanka masa ba banko kofar ɗakin akai mubin ne ya faɗo ciki kamar an wurgo shi rigarsa duk ta ɓaci da jan bakin su rubina a ruɗe salsabil ke kallon sa yana ya ma rasa ta ina zai fara yayi salsabil kaga su rubina sun bata min kayana da jan bakin su kawai saboda na yi musu dariya suna faɗa bai karasa sauraron sa ba yi saurin ficewa da sauri mu bin ya bi bayan shi tun kafin ya sako down ya hango su manne da juna sun kashe mai kamar irin kifin gwangwamin nan sai ihu suke yi wata iriyar tsawa mai sauti ya daga musu a firgici suka saki junansu suna ganin shi suka fara kokarin bare baki za su yi kuka nuna su yayi da yatsar hannun shi kar wanda ta kuskura ta yi min kuka ya faɗa yana zare musu idanuwan shi da alama ran shi ya ɓaci ya ji haushin yadda suka ɓata kayan su a butun karfe kusan tara na safe ake ta faman yaki yaki ci yaki cinyewa sam ya kasa yi musu faɗa bai san me yasa yake jin nauyin ya furta musu kalma mara daɗi ba yanzu abin da kuka yi kun kyauta sanar da kai ka kai har suna haɗa baki wurin faɗin dan Allah ka yi hakuri ba za mu ƙara ba taɓe baki yayi a haka za mu tafi a haka za mu tafi tunda kun fi son ganin ku a haukacen ku ya salsabil dan Allah ka bari mu canza wasu kayan a rara ya watsa musu rai a ɓace ya kama hanyar ficewa daga falon yana faɗin ni na tafi sai kun taho watsawa suka yi a guje suka nufi bedroom ɗinsu jim kaɗan suka fito har sun canza kayan jikinsu salsabil yana a tsaye gaban motoci motocin da za su shiga jami'an da jami'in da zai yi driving ɗinsu har ya hallara a mazaunin direba da gudun gaske Khadija ta fito hannunta rike da takalma har tana banga Jesse Yasmin kamar a mafalki kamar a filin yaki gaba ɗaya hankalin jami'an da ke tsaron gidan sai da ya dawo kanta wani burgujejen wando da sanya yanda ka san kafafuwan agwagwa ga wata 'yar yololuwar riga mai hannu ɗaya ta damɓara jan baki akan labanta, har saman kumatunta maskara ɗin da ta sanya wa eyelashes ɗinta ya zazzago har kasan idanunta babu wanda bai firgita da ganinta ba jami'an sai faman kunshe dariya suke yi a bakunansu komai mayafi babu a kanta sai wannan guntun gashin kan nata mai ɗan yawa da ta fake shi da ribin ya karkace gefe ɗaya ko ta kansu bata bi ba tana isa bakin motar ta jefa takalmanta cikin car window kafin ta daddage ta kama glass din ta zura kanta a ciki ta soma kiciniyar kutsawa ta karfi dafa kai salsabil yayi da hannu ɗaya tamkar zai fashe da kuka ya ma rasa me zai yi na duk sun bude buɗe su. a sake suna kallonta a hanzarce ko kafafuwanta ya zaro ta daga tagar tana ta faman haƙi ta dube shi idanuwan nan nata kamar na bebe roba sai kyakkyafta su take yi ya salsabil ba ka ce na yi kyau ba cikin sanyin murya ya ce kyawun ne ya ruɗa ni shi yasa na kasa magana ya faɗa tare da buɗe mata murfin motar ta shiga ciki ta zauna bayan su ya shiga a guje suka fice daga gidan kai tsaye suka haura kan titi a can ko ɗaya ɓangaren alina bakinta ɗauke da sallama ta shiga ɗakin abi yana daga zaune a gefen gadonsa sanye da farar jallabiya idanuwansa amanne da fayan glass yayin da hannun shi ke a rike da Qur'anin da yake karantawa sai da ya kai aya kafin ya dan dago yana duban ta tare da amsa mata sallamar da tai a tsanake ta shiga ta zauna daga kasan gadon kusa da kafafuwan shi cikin girmamawa ta gaida shi fuskar sa dauke da murmushi yace umma Junaid kin tashi lafiya sanar da kanta kasar tai fuskar ta da murmushi tace lafiya lau abi ina ji kallon nawa maimakon ki taho min da shi ko dai rowar dan za a yi min ne cike da jin kunyar sa tace a'a abi ni na isa in hana in hana ka kanka murmushi yayi kafin ya mika hannu ya dauko wayarsa dake ajiye kan side drawer ya mika mata karbi nan ki duba sakon da aka turo miki da sauri ta sanya hannu ta karba kafin ta daura ta kan screen ta so makaranta sakon assalamu alaikum barka da rana abi an wani lafiya ya iyali kawar alina ce binanzir matar tajuddin ina son yin magana da ita sai dai bani da kwantar dinta dan Allah a hada ni da ita na gode sosai ku huta lafiya lokacin da ta kai ƙarshen sakon idanuwanta a zare baki a buɗe da tsantsar mamaki take kallon screen ɗin wayar sam ta katsa gaskata abin da aka rubuta mata muryar ta kasa kasa take maimaita sunan binanzir binanzir abi da ke kallanta ganin ta yi kasake babu alamar zata motsa ne sa shi in gyara murya kamar wadda aka zungura da sanda a dan firgice ta dube shi tana faman zare idanu lafiya ko baki santa bane muryar ta a harmutse ta ce abi na kasa yarda ne da abin da na gani wannan sakon da aka tsoro min daga binanzir ne aminiyar nan tawa matar da yau tsawon shekara goma sha wani abu da batanta kafin ta karasa maganar abi yace kina nufin binanzir yar gidan Alhaji Ubaid wannan kawar taki ta kuruciya cincina masa kai ta yi alamar eh to ki kira layin ta mana sai ki ji idan ita ce da gaske amsa masa ta yi da to da sauri ta miƙe ta fice daga ɗakin a falo ta tsaya kafin ta danna kwal jikinta har kyar ma yake yi tsabar zumudin ta ji idan binanzir ce take neman ta daular daular Alhaji Musa gaba ɗayansu sun halara akan dining chair tani da Lami ne suke ɗawainiyar yin saving ɗinsu an shake musu table da lafiyayyen abincin breakfast tunda suka zauna babu mai magana a cikinsu Zinatu da Binanzir a baya ne a jikin su sun ɗaura kansu headscarf yayin da Hajiya Sara ta sanya fitted gown ta atamfa kayan sun bi shape ɗin jikinta san babu dan kwali a kanta sai zallar gashin kanta da ya sako har kan kafaɗarta mam laila ma atamfa ce ta sanya alhaji ubaid da shurem jallabiya ne a jikin su alhaji musa ne kawai ya ɗauki wankan tsadaddiyar shadda launin blue sky kayan sun zauna masa abinka ga namijin duniya yayi kyau sai dai babu annuri akan fuskarsa kamar kullum ya haɗe rai kai kace bai taɓa murmushi ba tsabar yadda ya daura fuskar sai na faman shan kanshi kamar wanda iska ke ima wari abinci yake ci kamar bai san tauna shi Hajiya Laila da ke kallon shi ji take kamar ta shaƙe shi saboda haushin shi da take ji. Dr. Shirim da ke cin abinci a tsanake ran shi ne ya ba shi cewar ana kallon shi. A hankali ya dago da idanuwansa kai tsaye suka shiga cikin na Zinatu. Murmushi ta sakar masa tare da kashe masa ido ɗaya. Da ɗan mamaki akan fuskar sa ya zaro mata ido da sauri ta sanar da kai kasa. tana ci gaba da sakin murmushi kirkiza kansa yayi kafin ya maida hankalinsa akan abin da yake yi gaba ɗaya hankalin binanzir baya a tare da su ta dasa plate din abinci a gaba ta kasa ci saboda tunanin yarinyar da ta kira ta a daren shekaran jiya tun washe garin jiya take ta kiran layin baya shiga hankalinta ya ki kwanciya binanzir lafiyanki kuwa ko wani abu na damun ki ne tun ɗazu na lura da ke kin kasa cin komai cikin kulawa mam sara ta yi mata magana sauke nan nauyar ajiyar zuciya ta yi kafin ta ce ba abin da ke damuna mami lafiya na kalau oke ki fara cin abinci kada ya huce ba lalle ya yi miki daɗi ba amsa mata ta yi da to spoon ta ɗauka ta soma cin abincin zuciyar ta cike fal da tunanin unaisa wayar dr shirim ce ta soma ringin daga cikin aljihunsa hannu ya zuro ya ciro ta yana duban mai kiran nasa ka tsaya ka kammala cin abincin in ya so daga baya sai ka yi bikin kwal ɗin muryar alhaji ubaid ce ta katse masa hanzarinsa dadi kira ne mai muhimmanci shikenan je ka daga miƙewa yayi a hanzarce bar dining din tafiyarsa ke da wuya hajiya laila ta dubi alhaji ubaid da ke a zaune gefen ta ce ya maganar da muka yi da kai jiya murmushi ya dan sake yana duban fuskar alhaji musa ya ce Ina faɗa miki ki ƙara hakuri girgiza kai tai ba zai yiwu ba ni ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan ba wannan ai abun kunya ne a ce muna zaune gidan kaninka maganar na dara kan kunnen alhaji musa ya ajiye spoon ɗin hannunsa fuskarsa a martake yake duban hajiya laila ya san ta yi maganar ne don ya ji ta gaba ɗaya hankalin su mam sara ya dawo kanta dan allah ki shiru ya isa haka mu je ɗaki mai magana galla masa harara ta yi wallahi babu inda zan je ko na bi ka bai wuce ka bani hakuri ba ni na gaji da zama a cikin gidan nan gaba ɗaya a takura nake kai ko gudun surutun mutane ba ka yi tsawon kwanaki kana zaune a gidan kaninka tare da iyalanka hankali a tashe mum sara ta ce dan Allah ki hakuri mu kammala cin abinci sai mai magana kafin ta karasa maganar Alhaji Musa ya dakatar da ita ta hanyar daga mata hannu tuni ta ja baki ta yi shiru Allah sarki wannan kenan duka duka anan